ta Allah muna neman alfarmaku da ku taimaka ku danna mana ga gamin ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine shugowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko masu mu ta rahoton Kasar Rasha ta gargaɗi kungiyar ECOWAS game da ɗaukin matakin soji da ta ce za ta yi kan sojojin da suka juyin mulki a kasar nan ta Nijar. Tana mai cewa matakin ka iya haifar da rikicin da zai dade ba a ga sa ba. cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen rasha ta fitar a jiya juma'a ta gargaɗi ƙasashen yammacin afirka da kada su aika sojoji zuwa ƙasar ta nijar sanarwar ta ce mun yi imanin cewa matakin soji ba zai warware matsalar nijar ba a maimakon haka lamarin zai haifar da mummunar rikici wanda ba a san ranar da zai iya karewa ba tare da kuma sake dagula lamura a yankin sahel manyan hafsoshin tsaron kasashen ecowas na shirin wata shirin wata ganawa a ranar asabar a yau kenan domin tsara yadda za a shirya dakarun sojin da a jiya juma'a ne kungiyar ecowas ta amince da kafa rundunar ko ta kwana a shirye-shiryen daukar matakin soji kan sojin na niger da dai shugaban kasar abricos alasan Otara ya ce ƙasarsa za ta tura soji kimanin dubu ɗaya wanda za su bi sahun sauran dakarun kota kwana da za su zauna cikin shirin kota kwana domin tura su ƙasar Nijar haka ƙasashen Amurka da Faransa da kuma tarayyar Turai tuni suka goyi bayan matakin da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka domin yadda zaɓen shugaban ƙasar wata Muhammad Bazoum kan karagar mulkin sa. a ranar juma'a ne dai magoya bayan sojin na nijar rike da tutar kasar rasha sun gudanar da zanga-zanga a rabar ofishin jakadancin faransa a birnin yamai inda suka rika kiran kasashen yamma su fice daga kasar ta da kira ga rasha ta kawo musu dauki rasha dai bata fito karar ta goyi bayan mulkin na juyin mulkin na nijar ba amma kasashen faransa da amurka na da sansanin soji a nijar domin yakar masu ikirarin jihadi a cikin yankin sahel haka zalika kuma sun tabbatar da cewa dai koma menene dai ba fa za su yi ƙasa a gwiwa ba ganin cewa dai ganin cewa an tumɓuke wannan ƙasa ta Nijar ba. Da ƙashe dai Rasha ta yi kira na gaggawa akan cewa fa komai ka iya faruwa muddin aka ce za a tunkari Nijar da cewa za a mata juyin mulki ta fannin sojoji kuma dai sun tabbatar da cewa fa ita ma karan kanta Rasha nan ba fa jin magana gare ta ba. Haka zalika dai kuma dama an tabbatar da cewa Rasha dai tana yunkurin cewa za ta kawo wa Nijar ɗin ɗauki to Allah dai ya mu dace a gefe guda kuma kamar yadda muka labarta muku tun farko an dage taron da manyan fashin soyin afirka ta yamma suka shirya yi domin tattauna batun juyin mulki a nijar tun farko an sa ran taron wanda kungiyar ecowas mai raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma za a yi shi ne a accra babban birnin ƙasa a yau asabar sai dai babu wani dalili da aka bayar game da daga taron a ranar alhamis ko ranar alhamis ya ecos ta bayar da umarnin cewa da kayan sojin su kasance cikin shiri don kawo da mulkin karar farar hula a cikin kasar ta Nijar da dai shugaban sojin Najeriya sojin Nijar ɗin watakan Abdulrahman Sani wanda ya kwace mulki a ranar 26 ga watan Yuni ya kafe cewa duk kasar da ta kai musu hari to ba fa za su ba su ba kuma dai a halin yanzu idan ba za ku manta masu sauranmu mu da mun kawo muku rahoton cewa Nijar din fa sun kulle su na sama.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 mu ma kan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakunata da kuma nemo kurautan da adumadumin su masu tsaron mu mun gode ubangiji Allah saka muku da alkhairi